yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da ashirin da biyu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na ashirin da takwas daga cikin jeren jiya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar babban malami الدكتور بروفيسور zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi har yanzu ba mu bushe ba muna ƙarƙashin almabhasu salis ashar wato babin da ke bincike na goma sha uku dangane da suwarun min hizbillahi subhanahu wa ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wa alihi sallama qabla al-bi'sa irin hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya rinka bi yana tsare annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga duk wani abu na shirka ta jahiliya da lalata da halayen banza tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi wato tun kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin Allah ya saukar mishi da wallahu ya asimuka minan nas kafin Allah maɗaukakin sarki ya alkawarin zai tsare shi ma daga duk wasu nau'ika na ainihin wato barna Allah maɗaukakin sarki yana da wasu hanyoyi da yake bi yana ainihin tsare annabi shi sallallahu alaihi wa alihi sallama muka karanta daga cikin irin waɗannan hanyoyi mun je da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar kowane saurayi in ya taso yana da sha'awar wasu abubuwa da samari suka yi amma sau da dama annabi ya yunkura zai tafi wurin wani kiɗa ko wata kalankuwa ko wani biki sai Allah maɗaukakin sarki ya shagaltar da shi ta hanyar ɗora mishi bacci don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taɓa haɗuwa da mushrikan jahiliya cikin al'amuransu na shirka ba bai taɓa haɗuwa da su a cikin bukukuwansu na zubar da girma ko kuma zubar da mutunci ba duk wani abu da za ka ce kalankuwa ko wasu wasanni da 'yan mata da samari suke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya tsare shi bai taba halartar wannan ba don haka kamar yadda za ka zo ka ji da zai fara wa'azi duk irin gorin da suka yi mishi amma ba su taba goranta shi da halin banza ba ba su taba mishi gori da cewa oha dai gumakan da ka dawo kana zagi kai ma dai ka bauta musu ba su taba cewa duk lalatar da ka dawo kana cewa ba kyau kai ma dai ka yi ba ba su taɓa mishi haka ba wanda ku kaga da ƙarya da ƙarfafi da ƙarya da gaskiya duk kafirai suna tattarowa suna yarbawa annabi in yazo yana wa'azi amma duk da ƙaryar da ƙirƙire-ƙirƙiren da abubuwan da suka sani ɗin ba abin da suka taɓa faɗi wanda zai aibanta aƙida shi ko kuma ya aibanta mutuncin shi ina fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan da duk muka ji waɗannan cewa bayani na ƙarshe da muka ji wani aure ne aka yi inda aka shirya wani gagarumin biki taruwar 'yan mata da samari za a je a tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji labari ya shirya zai tafi sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi bacci bai tashi ba a wannan daren har sai da gari ya waye ma zafin rana ya buge shi sannan sai ya tashi da ya koma Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi bai aikata wani abu daga cikin irin waɗannan ayyuka ba to a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa tun daga wannan tsarewar da Allah ya mai na rashin zuwa wannan bikin bai sake himmantuwa don ya tafi wata harka daga cikin irin waɗannan harkoki ba har wuraren da Allah ya karrama shi ya mai da shi ne fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallam khamisan na biyar yaqulu jubair ibn mut'im jubair dan mut'im ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran jahiliya ne wanda kuma daga baya daya musulunta yace azlaltu ba'iran li na arafa na ɓadda wani raƙumi nawa a ranar arafa wato wani raƙumi nawa ne ya ɓace fakarajtu atlubuhu kun ga ranar arafa ce dukkansu sun je aikin hajji din a jahiliyancen da suke so su ji gudunar dan mutain yace a ranar arafa din sai raƙumin shi ya bace yace shikenan sai na fita daga inda jama'a ta suke ƙurayshawa kenan na tafi ainihin ina neman shi fara'aikin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama waqifan ma'an nasi bi arafa sai na samu annabi tare da sauran jama'ar duniya a tsaye a wurin arafa abin da yake nufi da wannan maganar su mutanen makka kamar yadda za mu zo mu ji <clears throat> suna cewa su sun fi kowa daraja su su ne waɗanda ke zaune a harami a cikin garin makka don haka ba yadda za a yi a ce wata rana saboda ita ce ta arafa kuma su fita filin arafa don haka har arafan su su amina suke hawa ita kuwa mina bangare ce daga cikin bangarorin harami ita ma harami ce to ba sa fita zuwa ainihin arafa rana arafa din hawan arafar su sai su yi shi a mina to amma sauran jama'a kuma sai su ainihin tafi sai su je sai su tsaya a arafa din a rana arafa kaga menene bambancin quraisha da sauran jama'a kenan dukansu suna hawa arafa amma su jama'ar duniya sukan je ne su hau arafar a arafar su ko mutanen makka ba sa tsayuwa a arafa ba sa tsayuwa arafa din a arafa sai dai tsayuwa arafa sai su yi ta amina to inda wannan mutumin yake so ya kasa hujja shi ne shi ba ƙuraishi ne jubairu dan mutsa'in wato su suna mina kenan suna arafa sai raƙumin shi ya bata to tsakanin mina da arafan kuma ba nisa ba ce sai ya ƙetare yana nema ma'ana ita arafa din za ta zama kamar bayan gari ce daga kuma mina tare da ita ma minaɗin bayan gari ce amma bayan baya ce ita arafa din da haka sai ya fito yana nema ya ce ya fito yana neman wannan raƙumi nashi sai ya ga annabi sallallahu alaihi sallama tsaye tare da sauran mutane a arafa ya fanɗare daga mutanen shi eh ya koma ya bi sauran mutane yana tsayawa arafa a inda suke tsayawa sakuntu sai na ce haza min al-humusi wannan fa yana daga cikin dangin mutanen makka abinda ake nufi da humus asali su ne yan ra'ayin liƙau waɗanda ba su da sassauci masu ra'ayin yan mazan jiya in suka ce ra'ayi kaza to sun kafe a kai to haza min al humus wannan yana daga cikin dangin mu masu ra'ayin ba za su fita daga harami ba me ya kawo shi kuma nan fama sha'an ha huna kawo shi nan gurin jama'a kun fahimta gashi a ƙasa sai yace sahihul bukhari al-matbu' ma'a fathul bari yace ka duba sahihul bukhari wanda aka buga shi tare da fathul bari mujallad na 13 shafi na 515 mujallad na uku shafi na 515 lambar hadisi ta 1664 kitabul hajji babul wuquf bi arafa كتاب الحج أباب دك بيان أيوة عرفة وصحيح مسلم كدوبة كما صحيح مسلم كتاب الحج a mujallar na biyu shafi na hudu hadis raqam lamba hadisi ta dubu ɗaya da da ashirin sai ce wal humus humus din nan ya wasalin ta yake da mil mu'mala ita wannan ha ita ce al mu'mala muhmala wato wadda aka batta ba ta da ruwa me ruwa din shine digo in aka ce mu'jama menene ijami din shine digo to almuhmala wadda aka kyale ta babu ɗigo akan ta wato ba jimin bace ba kuma kha bace ha sabe ce ha sabe ko ha ƙarami ha ƙarami ina fata an gane idan mai ɗigo ne sai suke mishi ha saben mai ruwa ina fata an gane ma'ana ruwa din ruwa din ba ruwan sha ba digo suke nufi hausa ce wannan wasu kunul mim mun kuma min jaye a mata ɗauri a ce hums to ba'daha mu'mala sannan bayan ta kuma ga sinin nan ita ma mara digo wato waɗannan wasu ka'idoji ne daga cikin ka'idojin ilimin khaf da kuma ilimin imla'i kun ga wannan da wannan da wannan da wannan da wannan sannan sai kuma sadun da badu sai kuma ainun da gainu ƙafun a ba da ba wato waɗanda suke in aka rubuta su ɗaya sai ya ɗauki ɗigo ɗaya kuma baya ɗauka kafun da fa'un suna da bambancin nau'in ɗigo to yanzu wannan sai su kira shi ha wannan sai su kira shi ha wannan sai su kira shi jim to wannan sai su kira shi muhmal muhmal ihmalu ahmalahu yuhmiluhu ihmalan ha sai a ce mishi al-muhmala alha almuhmala alha mara ɗigo. wannan kuma sai a ce alha ko ha almu'jama to menene mu'jama din a ijami ne wannan din wallahu a'lam an ce sun kira su da mu'jama ne saboda daga ajamawa an yi haka ne don ajamawa waɗanda ba larabawa ba a yi musu gwari-gwari a bambance tun da da can a zamanin da larabawa ne zalla da larabcin haka rubutun yake su da ike wai masu abin ne sun san in hace nan hace in hace nan hace to amma kai da ba abin ba naku bane to dole ne sai an yi maka dalla dalla ina fata an gane to shine yake cewa ana karanta wannan wuri alhumsu alhumsu shine ayi bamma da ha a daura mimun sannan kuma bayanta sai wata muhu ɗin ita ce sinin wadda ba ɗigo ne da ita na shinin ba sai ce al-ahmas al-ahmas to guda ɗaya kenan al-hums jam'i to al-ahmas ash-shadidu fi dini mai tsauri a cikin addinin shi wanda ba shi da sassauci wa ƙuraishin quraishun tusamma al-hums ana kiran quraishawa humsawa me yasa ake ce musu masu tsaurin ra'ayi a addini wa kanat la tujawizul haram ba sa fita daga harami ba sa ƙetar harami wa yaquluna suna cewa nahnu ahlullah mu mutanen Allah ne la nakhruju min al-haram dan haka ba za mu fita daga inda Allah ya aje mu cikin harami ba wa kana sa'irun nas yaqifuna bi arafa amma sauran mutane suna zuwa arafa su tsaya wahum yaqifuna fi muzdalifa kun ji sun sai su tsaya a muzdalifa to muzdalifa ɗin bangare ce daga ɓangaren mina wato waɗannan wuraren kamar yadda kullum nake faɗi idan ba Allah ya maka gamdakatar da malami wanda ya san su ba sani na haƙiƙa sai ke ta samun rudani kuma na an samu irin wannan rudani kun ga inda makka ta ci haka to ga inda mina take ita kuma haka to sannan ga muzdalifa to nan kuma duk arafat ce duk nan arafat ce don ka duba nan makka nan mina nan muzdalifa muzdalifa muzdalifa abin da nake so ku ratsu ku fahimci wannan don bana da matsala ta taso wani cikin ɗaliban jami'ar islamiyya ne an fita za a yi jifa kafin lokaci ya yi sai ya ce ba a yin jifan nan fa sai lokacin da rana ta yi zawali sai wani malami a nan ƙasa sai ce larura ne a yi sai shi ya ce a ba larura ba ne wace larura mu saurara har lokaci ya yi yanzu in muka tafi naci kowa ta yi yawa a saurara lokaci ya yi sai ce a'a bari maka tambaya to nan da muke ina ne sai ce kamar ya ce faɗa min nan da muke ina ne ya ce yaya ce nan muzdalifa ce muke ko kuwa mina ce sai ce muzdalifa ce sai kawai ga lasu fi kashi sai tafi sai na ce to kai baka yi mutane bayani ba ya ce to bayanin da zai mu domin ya nuna kenan larura ce ta kawo mu muke zaune a muzdalifa a halin zaman amina ya kamata mu sai na ce to kai yanzu ne ce ce amsar ka ga haka da ya baka damar magana ce to ai kuma shi ma yana ganin lalurar ce ce to kaga ya ci ta ce ita muzdalifa bangare ce na mina da haka in aka ce maka ka zo ka zauna a mina idan ka zo ka zauna a minan ya yi daidai in ka zo muzdalifa ya yi daidai domin ita wannan muzdalifa bangare ce ta mina jama'a kun fahimci wannan da kyau to ɗaya ke to tun da ɓangare ce ta mina kamar ce maka aka yi tafi zariya lokal gamman ka zauna yana nufin ka je cikin garin zariya ka zauna idan ka je gyalle su ka zauna a zariya lokal gamman ne idan ka zo tudun wada ka zauna a zariya lokal gamman ne in ka je gwargwaje ka zauna a zariya lokal gamman ne jama'a kun fahimta ma'ana haka ce maka tafi kaduna state idan ka je hunkuri ka je kaduna state in ka je gwantu kana kaduna state amma aka ce maka je ka garin kaduna ka zauna to idan ka zo makarfi ka zauna bai ba in ka zo rigaci kun ka zauna ma bai ba sai ka zo garin kaduna da haka cewa aka yi nuna to mecece nuna duk wannan bangaren gaba ɗaya na ce to muzalifa bangare ce don haka da tantunan alhazai na duniya suka cika sai aka zo nan musdalifa sai aka sake jan tantuna kan aka ce maka kai ka taho mina in ka taho munan nan munan muna din ka zauna yayi daidai kamar dan an ce tafi Kaduna state ka zauna in ka zo garin Kaduna ka zauna yayi in ka zo zankuwa ka zauna yayi kun fahimta to da haka taho mina to in ka zo ne ka zauna ta yi in kuma ka zauna muzdalifa ta yi to amma ran da ka sauko daga arafa sai aka ce maka taho muzdalifa to anan kuma bai halarta ka zauna a amina ba ku kiyaye wannan kamar a ce maka daga abuja taho jihar kaduna kana zuwa jihar kaduna sai ka zo kawai sai ka samu rigacikun sai kai zamanka ka zauna a jihar kaduna ko baka zauna ba daga nan sai ka wuce kano daga kano kuma sai aka ce maka ka taho ka zauna a tashar yari to tashar yari din nan da aka ce ka zauna idan ka tafi makarfi ka zauna ba ce ba duk da kusancinsu haka al'amarin yake daga makka idan ka ɗauko harama aikin hajji sai a ce maka taho mina ranar takwas ga wata ita ce ranar tarbiyya to in ka zo ka zauna a nan yayi in ka zauna a nan ma ya yi to daga nan takwas ga wata ɗin nan sai a ce maka to kuma ka taho arafa idan tara ga wata ta yi gari ya waye ka nan ka taho arafa da ka taho rafa kun fahimta zama da ka tashi daga arafa kuma dare ya yi wato rana ta faɗi sai ka ce maka taho muzdalifa ka ga anan sai ka taho muzdalifa to abin da ya faru mu 'yan afirka waɗanda ba larabawa ba su ne najeriya senegal mali da makamantan irin waɗannan 'yan afirka waɗanda ba larabawa ba sai aka yi mana muhayyamat ɗin mu tankinan mu gaba ɗayansu suna mu ne ko kun fahimta bana ne kawai aka fara zuba wasu daga cikin mu a ɓangaren mina cikakken abin nan amma mafi yawanci tankinan mu a muzdalifa suke to na sha faɗe duk shekara ajiye mu a muzdalifa ɗin to fa'ida ce babba ta ɓangaren abin da ya shafi kwanan daren muzdalifa amma aka zo ta ɓangaren jifa ne to mun yi nisa daga wurin jefa don tafiyar ta kai daga nan inda muke zaune cikin gaskiya kwatas a nan zariya din nan to ta kai samuru a kafa ba mota ba babur ba a caba ko kun fahimta don haka kafin ka je ka dawo duk wata jijiya da ke jikinka da wani joint sai ya motsu a ƙarƙashin wannan yanzu kenan idan aka ce mana daga makka a taho mina muna zuwa sai kuga an aje mu a muzdalifa to ba larura ba ce daidai ne don haka zaman mu a muzdalifa ba larura ba ce balle wani malami a najeriya ya yi hujja da cewa ai mu ne kamata mu zauna muka zauna a muzdalifa sakamakon haka larura ce ta zaunar da mu a ƙarƙashin haka wata larurar sai ta halatta mana mu jifa kafin lokacin jifa ya yi ƙarya ne ba larura ba ce daidai ne inda muka zauna ɗin daidai ne don haka idan muka sako daga arafat madadin alhazan duniya da haimomansu suke mina suke kwanciya a kan titi a muzdalifa saboda babu guri mu 'yan najeriya sai mu sake dawowa tantunan mu don dama tantunan mu suna cikin musdalifa ne wannan bayanin ya fi komai sauki amma sai in an karantar da kai amma don ka buɗe littafi kawai wallahi ƙarya ne ka fahimci wannan kuma wanda zai karantar da kai wallahi sai dai a samu malamin da a makaɗin nan ya zauna ɗan makaɗin ne ko yaya ne ya san abin ko kuma wanda ya san haka ta hanyar su don wannan wani sirri ne na yanayin gari in ba ɗan garin ba babu wanda zai san shi yanzu misali za ka ɗauko mutum daga sokoto ka kawo shi zariya bai ruɗe ba ba daga sokoto ba daga kano ma ana ajaba kano a nan sai ji kuma ana cewa zariya zariya zariya sai ruɗe ce ce a da ina na zo ne daga Kano za ka shigo mota ka zo ina za ka je Zaria ana aje ka a fira sai kuma ka jana Zaria Zaria Zaria to kai direba tsaya ina ka kawo ni da ma a Zaria na kaka to ga wata can tana cewa Zaria eh shiga <laughs> in ba dan garin bawa ya san wannan karatun amma mu a garin muna rudewa ba ma rudewa ma'ana in aka ce Zaria me yake nufi da Zaria a Zaria cikin gari to in a Kano ne Shi ne sai ka ji suna gari jakara gari jakara ko gari kasuwa haka kaduna ma amma nan zariya kawai ka zo zariya kuma yake da ana sake cewa zariya <clears throat> in ka so ka kira wannan fasaha in ka so ka kira ta gwaranci ko ma menene za ta iya dauka da gwargwadon yadda kai ka fahimta amma abin da ni nake cewa jama'a wannan muzdalifa bangare ce ta mina Dan haka in aka ce taho mina in ka taho ka zauna a mina din ta yi daidai in kuma ka zauna din a muzdalifa muzdalifan ne ce ko kun fahimta jama'a to su mutanen makka idan aka taho daga makka a jahiliya aka zo mina to ranar tarwiya za su kwana a nan takwas ga wata to ranar tara ga wata da za a tafi arafa sai su baro asalin mina din sai su zo ƙarshen mina su zauna shine muzdalifa wadda take hada boda mararraba da arafa sai su zauna sai su ce mu iyakan nan za mu tsaya ko kun fahimta to wannan bayanin jama'a ku karanta wannan littafin umdatul ahkam samir ya zauna ya yi bayani dalla dalla wanda zai fahimtar da kai waɗannan abubuwa amma kun ga malamin nan shi ya ɗibe mu a mota kusan shekara goma sha wannan malam abdullahi a eh, abdurrahman al basar din nan shi ne ya ɗauke mu a mota ya je diye mana waɗannan bayanan sannan muka sani dan an yi karatun an yi karatun sai aka jingun jingun ba wai mu ba baki har ɗaliban ma laraba yan maka ina za su san wannan saboda daji ne ba bayan gari ba wani bai taɓa zuwa ba sai da eh, daji ne ba cikin gari ba to samir a nan cikin littafin umdatul ahkam ya tsaya ya tattauna ainihin wato wannan matsalar shi yasa tunda munasaba ta kama bari in tsaya karanta mana ya kuma yi mana bayanin wannan abin don ya zama mana in bukatar ta taso wani ya ce maka larura ce sai ka ce a'a ba larura ba ce zaman da muke zaman mina da muke yin shi a ainihin muzdalifa to ba ainihin wato larura ba ce a'a abin daidai ne har sai da ya bayanin inda kullum muka je da ɗalibai na kan nuna musu in ce musu kun ga daidai nan za ku ga gashi kwalta aka yi ko eh to daidai nan wurin ba a zama a wannan wurin nan ne in annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai ya wuce shi cikin gaggawa da sauri ba dan komi ba saboda daidai wannan wurin ne aka yi tarmihin bi hijaratin min sijilin to duk inda aka taba hallaka wasu mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya zo wuce wurin yakan ainihin wato wuce wurin cikin gaggawa sallallahu alaihi wa sallam Nan wuri shine ake kira wadi muhassir wadi muhassir gashi hadisin jabir ne yake ainihin sharhi a kan shi sai aka zo daidai inda wadi muhassir yake ina fata an gane karanto mana daga daidai gabar sai ce sun ma'ata jam'an da aka sakko arafa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo jam'an ina ne jam'an ita ce muzdalifa fasalla bihi musalataini sai yayi musu salloli guda biyu na magariba da isha jami'an a lokaci guda shine jam'u ta akhir falamma asbaha da gari ya waye ata quzah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je ainihin wato ƙuza ina ne ƙuza ɗin shi ne daidai duwatsun da suke ga nan falalan duwatsu ne a daidai wurin yanzu masallacin mash'arul haram yake duwatsu ne ba rinjima-rinjima ba duwatsu ne falalai haka nan duwatsu kun gane waɗanda za ka iya taka suka wuce akan hanya suke haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ainihin wurin su wa waqafa alaiha sai ya tsaya akan waɗannan duwatsu akan wannan dutse wa qala sai yace hadha quba wannan shine quba wa huwa al-mawqif shine wurin da ni zan tsaya ko kun fahimta shine inda ni ne shawara in tsaya amma sai ce wa jam'un kulluha mawqif amma fa duk muzdalifa wurin tsayawa ce to wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wa ya tsaya inda wannan duwatsu suke falalan duwatsu ne ba rinjima rinjima ba don karka rude akwai manya manyan duwatsu a dama akwai a hagu to su kuma waɗannan falalai ne haka sai suka zama akan hanya yanzu an bubbuge su an bubbuge su an yi kwalta a wurin gefe kuma daga dama sai aka yi masallaci to shine sai annabi ya ce ni nan na tsaya sai ce amma musdalifa dukkan ta wurin tsayawa ce to shikenan sun afada sai annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya ainihin taso daga wannan wuri bayan da ya gama addu'ar da ake a musdalifa kenan hatta ta ila wadi muhassiri har sai da gangaro ya zo inda wadi muhassir yake wannan wadi muhassir faƙara a naƙatahu sai gan Allah ya ja linzamin abin nan mai take da suna taguwar shi an gane fahabat sai ta sauri haka ko kun fahimta ya fusgi kamar ya ƙara giya kenan yadda muke faɗi da hausa kun san a hausa rikicewa ne akai in yaro ya ga mota ta yi gudu sai ce an ƙara giya a rage giya akai ko kun gane sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ja taguwar haka fa khabat sai ta gaggawa haka hatta jazal wadi har sai da ta wuce wannan ainihin kwai fa waqafa wa ardafa al-fadl sai ya tsaya sai ya dauki al-fadlu fadlu dan uwan abdullahi dan abbas thumma atal jamra sai ya je jamra fara ma ha sai je ta to ne sharhin da samir yayi gashi sai ya ce wannan quzah dinnan sai ya ce bi dammil qaf ayi wa qaumi ruwa dinnan damma wa ba'da ha zai sannan bayan ta kuma akwai zai maftuha ne fataha uba sai ce wa makanuhum yau wurin da waɗannan duwatsun suke a yau huwa ma yu'rafu inda nasi bil mash'ar al haram shine wurin da mutane a yau suka sani da al mash'ar al haram amma ka zo daidai wurin sai ga an sa masjidu mash'ar al haram wa huwa bi janibil masjidi gefen masallacin ne masallacin yana dama in ka gangaro daga arafa haka masallacin yana dama wannan wurin duwatsu kuma yana nan a ainihin wato hagu kenan gefe ina fata an gane jama'a kun ji dangane da wannan dutsen ke to sai kuma mai sai wadi muhassir wadi muhassir shi kuma sai ce wa muhassir baina yadai mawqifil muzdalifa shi kuwa ainihin wato wannan wadi muhassir kwarin muhassir din kana zuwa fa zaka ga kwarin da kanka zaka ga isa bali wurin yayi kwari yayi sloping ya gangara ƙasa haka ko kun fahimta jama'a akid har yanzu an yi kwalta din amma sai da wurin ya burm a burma din yake haka a hakan shi suka yi kwalta don wurin yayi ƙasa ne da yawa haka wallahu alam ina ganin ba wai dan ya gagare su cikewa bane don ana son wurin ya tabbata a haka ya zama kamar wuri ne na tarihi da za a iya shaida wallahu alam amma ko da kafa ka zo ko da mota ka sauka cikin kwari din haka to sai ce wannan wadi muhassir din a baina ya dai mawqifil muzdalifa yana gaban wurin ai wannan na muzdalifa ne bayan da aka gangaro daga kudura jama'a a ma ga misalin da muka ko ga inda arafat nan take ga inda arafat take to an sako daga arafa to a nan sai ka ɗauka haka na inda muzdalifa faɗin mu ɗauka bari mu ɗan ƙara duwan ɗin ya ƙara faɗi don ku fahimci abin da kyau to an sako daga muzdalifa daga arafa an shigo cikin muzdalifa to ga masallacin mashi'arar haram to ga inda titin yake wanda ya gangaro ko kun fahimta to nan shi ne inda wannan kuza ne ke inda wannan falalar duwatsun suke to mu kuma nan akwai rindima rindiman duwatsu haka nan to ba waɗannan duwatsun da kuza din ba waɗannan waɗanda titi yake a kansu idan ka wuce su to daidai nan kuma wannan kwarin yake wannan kwarin haka yake to wannan kwarin ya tafi kamar yadda zaka zo ka ji sanyar ya abin nan ya tafi kwari ne mai tsawo haka shi ne daidai nan ƙarshe ƙarshen shi can haka ƙarshen babban faɗin sai aka yi asibiti a wurin sai aka sa mishi mustashfa munal wadi mustashfa asibiti na muna wanda ke kwari wadi muhassir to shi wannan kwarin ina fatan ku kiyaye shi kwarin kwarin ku kiyaye yana tsakanin inda mina take da kuma ƙarshen muzdalifa ne. don haka shi wannan kwarin ba a zama a cikin shi a matsayin mina ba kuma a zama a cikin shi a matsayin muzdalifa hasali wuce shi ake shi shine kaji da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce sun afada sai sako daga arafa daga muzdalifa hatta hattanta ha ila wadi muhassir har sai da ya kawo wadi muhassir faƙara a naƙatahu sai ya fusgi dabbar shi fakabat sai ta gaggawa hatta jaza alwadi har sai da ya wuce wannan kwari to shi ne sai yake magana akan ga inda kwarin yake sai ce kwarin nan yana gaban inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ina son ku fahimci ga inda annabi ya tsaya inda kufa din yake inda masallaci yake a yanzu ko kun fahimta to nan kuma ga kwarin kun ga kwarin yana gaban shi mm. to da yazo nan sai gaggawa sai tsallake ya tsallake kwarin sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ce wa huwa masilun wata makwarara ce makwarara ce kadra ramyatin bi hajarin gwargwadon fadinta makwararar wato fadin wannan zali din gwargwadon ka dauki dutse ka jefa haka duka dukan shi ba zai wuce daga inda kantar nan ta mutum da ta littattafai take ba zuwa inda farkon ginin nan yake wato kamar faɗin kwalta guda biyu yawa double leg to haka ɗin yake ma da aka tashi kwalta aka yi guda biyu ɗaya ta tafiya ɗaya ta dawowa sai ɗan ainihin alama da aka yi wadda ta raba tsakanin kwaltar guda biyu jama'a kun fahimci wannan sai ce qadrar ramyatin bi hajrin ku ji sai ce bainal muzdalifa wannan kwarin yana tsakanin muzdalifa ga muzdalifa tana dama wa mina da kuma ainihin mina fa sababta minal muzdalifa fa ma tansibu fihi kana sauka daga muzdalifa to cikin shi zaka fada kana sauka daga muzdalifa zaka shiga mina ko to ne ya zama borderline. Shi ne ya zama ya raba tsakanin muzdalifa da arafa sai ce qalahu bakari al-imam bakari shi ya faɗi wannan magana yanzu wannan maganar da Bakari ya faɗi da wannan kwatancen wajen shekara ɗari takwas da ta gabata sai samir ya mana abin a zamanance sai ce qultu wa huwa al-wadi al-waqi' al'an baina a'lami muna wa a'lami muzdalifa wannan kwarin Shi ne kwarin nan da yake a yanzu a tsakanin alamomin mina da alamomin muzdalifa za ku ga an sa signboard allo haka kana tahowa daga arafa ta zo muzdalifa sai daga an sa nihayatu muzdalifa ƙarshen muzdalifa to kana tsallakawa to ka shiga kwarin kenan sai kuma kaga an sa bidayatu mina farkon inda mina ta fara idan kuma ka to daga mina ɗin sai da an sa nihayatu mina ƙarshen mina kana tsallaka wannan titi sai kuma ga an sa bidayatu muzdalifa to wannan kwarin da ke tsakani inda wannan kwantar take nan ne wadi muhassir to a wannan wurin ne aka hallaka giwayen abrahata ko kun fahimta jama'a a wannan wurin ne aka hallaka giwayen abrahata shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya da, daga tafiya ko kamar yadda ka ji nan yanzu a aikin hajji da ya zo sai ya fusgi dabbar shi sai ta marmara sai ta wuce wannan wurin to na rantse da Allah babu yadda za ka fahimci wannan sai wanda yake da masaniya irin haka ko makamancin haka ya maka bayani in ba haka ba za ka taɓa fahimta ba galibin mu a ƙasar nan a matsayinka na malami a ƙasar ku idan ka je wata ƙasa ka ga wani wanda yake da sanin da baka sani ba sai ka je sanar da kai to galibin malaman ba a ƙasar nan ba su da wannan alaƙar da malaman Saudi Arabia dan me ya je ne shi kawai ya dukufa shi malami ne don haka za a bincike game da ina wani wani da muke jin shi to ma tukuna ko yana jin suwana ɗin? ita ce tambayar farko ko yana jin suwana ɗin? saboda haka waɗannan malamai suna nan baka san su ba ba su san ka ba baka nemi wani abu ya za kuma malamai ne masu farar zuciya duk abin da ka nuna baka sani ba zai ce to ka sa rana zan je kai ka maka bayani mu yan garin nan ne wallahi alhamd da kuɗin shi da abincin shi da motar shi yana farin ciki yana jin daɗi zai kai kai maka bayani menene naka na girman kai to wannan shi yasa sai su je sun su bar mu a cikin roɗani don haka kullum wai sai suna ganin zaman mu a muzdalifa zaman mu a muzdalifa to larura ce a'a ni ina cewa advantage ne ma domin daga cikin advantages din shine idan muka sakko daga arafa yayin da aka ce mu taho muzdalifa mu kwana to madadin mu kwana a kan titi a kwalta muna shan sanyi sai mu dawo cikin rumfunan mu mu kwanciyan mu da barguna mu lulluɓe jikinmu mai bacci mai kyau to amma galibi da yake ba a san haka din ba sai ka ji alhazai in ka je kai hira da su sai ka ji ta ce kwai hajiya kin tuna kwanan mun zalifan nan kai kwanan mun zalifan nan akwai wahala akwai sanyi yau ko a Najeriya ka kwana a titiya akwai sanyi balle ka je dajin oda daji daji daji filin daji ne fa kawai aka zo kai kwalta ka je ka kwana ko ne ka sha sanyi don haka duk alhajin da ya tafi aikin hajji idan haka sako daga arafa kawai ya wuto in dai har ba kuma an canza ba in dai har rumfunan mu suna nan a muzdalifa to a dawo kawai a zo kai kwanciyarka a ainihin wato mukhayyamat in ka dake muzdalifa shikenan wannan shine abin da yake da ba duka yan afirka ba shan sa na ce wasu yanzu misali bana mutanen kano ba aje su a nan ba mutanen lagos ba aje su a nan ba don aje su a bangaren mina ne to gungun suka dawo dole sai su kwana a muzdalifa din ba za su dawo cikin mukhayyamat din su ba bara mutanen Ghana can kusa da jamarat aka aje su don haka shi yasa nake cewa wasu kuma nake cewa in dai har an aje ku dan ga alamomi nan amma abin da yake faruwa fa in ba kun tafi da malamin da ya san waɗannan abubuwan ya nuna muku ba wato kawai za ku yi ta yin aikin hajji ne a kifafa baka san to yanzu nan ina muke ba a ina ne nan menene za a tafi kawai dai kaga an tafi shi yasa alhazan da sun ga wasu sun fito a guje din sai to ga wasu can sun wuce fa su ma sai ko ka ce musu lokaci bai ba ina sai kaga duk sun watse sun rabu da kai suna ganin ga wasu can suna ta gudu ma kada arafat ta gudu ko muzdalifa ta tashi ta tafi kafin su isa shi ne matsalar da take faruwa in kuma ka je ka same su ku da kuke gudu a eh, waye ce ku fito yanzu a su ma sun ga wasu sun wuce a shi ne suka fito sai sa wani babban malami Salih Fauzan Allah ya saka mai da alkhairi ya je tsuntsunto wasu mas'aloli da ake yawan samun matsala da su akan alhazai to a muqaddiman littafin dan karami ne littafin nan na zo da shi a muqaddiman littafin sai ke cewa daga cikin matsalolin alhazai da ke saka su a kurakurai Shi shine taqlidu ba'dihim ba'da fashin na koyi da fashi wani zai zo yana dawafi in yi kana yin wasu manya manyan addu'o'i zai rike maka riga ya fara bin ka kawai shi ya rusa nashi dan ya ji ka a very powerful ko da fa ba wani power ta sunna ba a'a kun san akwai wani yana da courage yana da karfin hali ko ma me zai yi da karfi wani yana durowa sai fara Allahumma inni as'al to in ka sai ka ce kai wani daga sai ke ya funawa dan kai da kana yi ne kana dan diddika ah, haka kana Allahumma sai ka ce ya zo kawai shi haka sai ka ce wannan ya funawa ko kun fahimta ko ka ga majmu'a ka ga mutane kamar ɗari sai don ya ɗauro koren rawani ya taho kawai mala ya sa gilashi yana ba su suna anshe sai ka ga waɗannan mutum ɗari sun funa wani ɗaya to kawai sai ga yaran narke a cikin su haka ce guda nawa kai sai ce a ba komai yanzu waɗannan yake bi shi to yana daga cikin matsalolin alhazan <laughs> kuna ga bana daga cikin matsalolin da muka samu ina musu jagoranci to in mun je filin arafa za mu natsu ga masjidin namira masjidin namira shine masallacin da nan ne ake yin jam'i na sallah a zahar da la'asar a yi hudu ba arafa ana sa loudspeakers amma loudspeakers din ba su da ƙarfi sosai ko kuma a ce suna da ƙarfi amma fili ne mai yawa filin arafa in shi'a su kuma sai su zo da manya-manyan lasifikoki sai su sa daidai inda ba su doɗe wancan ba a jin waɗancan sai nasu ake ji zo su ta waƙoƙi su ta zikirori su ta tsinuwa su ta Allah isa su ta koke-koke su likita wurin gaba ɗaya to mafiyancin alhazai kuma ba ilimi ne da su ba to yanzu ka jin da ake ta kuka ana ta ihu ana an shiga uku ana tsinuwar azzalumai sai ne ji kai nan fa yafi kuma can dama baya ji sai nake ce musu to yadda za mu jona sai mu kama sallah da hudu ba ta hanyar rediyon da suke sawa live ne ga masallacin kana gani ga kuma speaker shikenan sai mu sa za mu ji hudu ba za mu tashi za mu bi sallah sannan muka tashi sai in ba da fassara ta ainihin sallar da hudu da aka yi da turanci da hausa cikin mutane sun gamsu da haka to amma kasantuwar wannan lasifika ga ta 'yan shi'a tana da ƙara an ji ana ta koke-koke ana Allah ya isa ana ta abubuwan zikirori ana ta salatoci ana ta abubuwa sun ne ce to wai mu yanzu nan an tare mu nan an ce mu ji nan to wannan ka kuma da tafi fa. akai akai har sai dai da ya ja hankalin jama'a sai na tashi na ce musu to da ban so a ce sai na yi muku bayanin me yake faruwa ba waɗannan 'yan shi'a ne su suna ganin rashin halaccin su bi wannan sallah ne ta arafa don haka suke zuwa suke kafata su shekara uku suka fara yin haka tsogala ce suke from point to point da zuwa suke a ka'aba su ta da hayaniya su ta da hayaniya sai aka hana su da aka hana su sai su tafi titunan makka da ke kusa da harami su je su ta zanga-zanga su ta zanga-zanga yayin sai aka mai da su can aziziyar shamaliya can bayan gari kamar nan a ce mutumin da ka'abar tana nan misali a nan yanzu misali nan wajen tudun wada sai a ce an ji an aje shi can wajen giwa kage ta hayane shi ba wanda ya ji labarin shi ma'ana to tun da dama su fa ba wai zanga-zanga ce ba asali a a su rudani suke so su kawo a wajen harami maka ajiye su can sai su zaman su lafiya ba sa yin komai wanda ya ga dama ma ya fito sallah wanda bai ga dama sai zan kawai ya fito bakin titi yana ta shan taba yana rike da carbin shi su dama abin da suke so su kawo distortion su kawo hayaniya da rudani a wajen harami to kasantuwar an nesanta masaukin su da nan shikenan sai ka ji an zauna lafiya to shekara uku da ta wuce sai suka tunanin to shikenan bari su dawo filin arafa sai su zo da manyan lasifikoki tun da dama filin arafa kowa yana da yanci za ka ga yan nasfad a nan najeriya za su je su kafa lasifikoki su ma su ta jikirori su ta neman sadaka a ta kawo kuɗi ana addu'a shi nan su ma sai suka je suka kafa tasu to amma su suna kafawa ne in public ba a cikin muhayyamat ba ba a cikin tanti ba a waje ne za su je su kafa inda su kafa za ta fita kowa kara ko kun fahimta jama'a wannan suna yi ne dan dai a tashi a yi musu wani abu shikenan sai a ce ai gashi nan mutane sun zo ibada gwamnati ta tashi ta harbe su ta yi musu kaza ta yi musu kaza ta da yake gwamnatin Saudi Arabia su ma suna nan suna nazarin su kana nan sai da sun ɗauki wani matakin wanda sai dai ka ji su sun yi shiru ta ma da yake fitinan fitinannu Ba bara sai suka toyo Madina a basu su za su yi ziyara amma fa su in za su yi to ba su son kowa a wurin duk wani alhajin duniya bai da bar gurin gwamnatin saudi arabia ta amsa wannan din ashe wai so suke su je su kwakule kabarin asayida fatima suka je za su yi wannan yan sanda suka kama su aka bubbuge su an saka a youtube youtube.com a hotuna ne da ake saka a takaitattu haka aka saka gashi nan sun je za su kwakule yan sanda sun kama su sun biyo su to su kullum abin da suke ba da fifiko shine ina ne aka tara jama'a su je su tada hankali kuma wasu ne za su suna yaudarar mutane akan cewa su masu son haɗin kan musulmi ne masu zaman lafiya jama'a kuna fahimtar wannan wannan shine hakikanin abin da yake faruwa wannan shine abin da yake faruwa to me yasa na kawo wannan magana Shi ne duk shekarar nan guda biyu ko uku da ta wuce sai ga alhazai suna ruɗuwa sai sun je sai an gama wannan hayaniya an gama wannan hayaniya an gama wannan hayaniya sai kuma su ji an tayar da sallah arafa sai su to wannan fa sai a ce ai yanzu ne ake sallah arafa to waɗancan fa da aka yi a su waɗancan su ba sa son ne su tafi tare da musulmi to kar ku manta yana daga cikin usul din shi'a dama ne bi yadda za a yi to kar ka tafi tare da sauran jama'a ka saba musu to dan girman Allah idan da a ce jama'ar ya tabbata gaba ina ake da wata gaskiya kwatas sai dai ba fulatani ne suna da riga a wurin a lokacin misali su da suke zama a daji ko kuwa hukun ba haka ba 1914 ina gida yake a nan anguwar gidajen da makaɗin gaba ɗaya tana nan makalkala ne a nan inda yanzu wannan harami wannan ginin masallaci ya kewaye ina ba ka gane haka jabalu abu kubais jabal abu kubai da annabi ya hauye shela wannan dutsen fa shine a yau inda zila take gidan shugaban kasa a nan jikin harami to nan ne karshen bayan gari inda zaka hau in ka hau to ka hau saman bakwai ta garin kenan za yi jawabi kowa ya je ka yanzu wannan wurin yana manna ne fa da inda ma'ana wurin yana manna ne har yanzu da daidai inda dutsen safaye kunga misali ɗauki da yadda wannan misalin yake haka to waɗannan nan ita ce ka'aba to nan ne waye inda gidajen nasu ya ba to wannan dutsen da annabi ya hau ya ce ya sahiba ya kaza ya kaza kun da dutsen yake nan fa haka shine jabal abu kubai yanzu gira ce aka gidan shugaban ƙasa ne amanna a jikin nan ɗin haka yar hanya ce kawai wadda za ka wuce yar karama haka ita ma in aka zo sallah masallata ne ke zama a wurin nan wannan dutsen fa ne karshen saman garin ke ne da in ka hau gaba ɗaya ka saka garin makaɗin yadda in kai magana duk garin ana jin ka amma sai ɗan tasi sai ɗauke ka sai kai ka can haka wajen kilomita biyu sai ce baka kaga gidan da aka haifa annabi museum ne aka yi a wurin gidan tarihi ne aka yi amma saboda jahilci har wani littafi na hotuna na gani shi ma a littafin an sa wai nan ne inda aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka sai da mutane sun je suna ta sallah wai ce ku ko kun fahimta jama'a yanzu zariyar gaba ɗayanta a 1914 lokacin sarki Ali dan Sidi ba inda kuka ga wannan ganuwa take ita ce iyakar zariyar kenan kakaf ita ma bata cika ba don har yanzu cikin garin zaria akwai filaye to balle 1914 to ina kake magana a samu sabon gari jama'a kuna fahimtar yadda abin yake to amma haka za ga an ɗiba alhazai yanzu da wani alhaji daga nasarawa za ka ce mishi ga albani sai a kuce ina da tambaya algafa ta mala ina so ne a kai ni inda jirgin ruwan annabi nuhu yake na ce mishi ta in eh, ka san ai tunda mun saba da su nace to yanzu kana buƙatar ka samu visa zuwa Jordan daga nan zuwa Jordan zai ɗauke ka kamar awa biyu haka insha Allah ta'ala shikenan sai ka tafi yace a ai an ce mana a wata anguwa ne nan nace to in jirgin ruwan Annabi Nuhu da aka faɗa a Qur'ani yace to yana nan amma a Jordan ne yake to Jordan din nan kuma daga nan tafiya awa biyu ce a a mota za ka tafi a jirgi kuma minti arba'in minti awa ɗaya misali to sai shuru ya ce to to shi kenan haka za ka gan su suna ta yawo su ce an ce za a kai mu inda annabi ya durkusa da tabuwar shi eh, ina ina ina ina za ka samu wannan wuri sai ka ce muk alhaji eh ga ka'aba nan inda nan ne ake nan ne komai ka je ka yi sallah ka yi tawafi ka yi addu'a sai ce ya yi to amma yana son ne kuma zai je yi kaza zai je yi kaza haka za ga malami ya ɗibo gayyar jama'a sun tafi kawai sun je sun tsaya a wani dutse dan ce ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai ta wahalar da mutane kuma abin da ke roɗar su shine zai je ya ga wani zabgegen mai gemu ya tsuguna a wuri yana ta kuka na jahili ne amma shi da ike akwai siffar da ya gani ta malanta a jikin shi mu a ƙasar mu in ka ga dogon gemu da dogon riga da rawani da katon carbi siffa ce ta malami amma yanzu haka a garin su kosai yake soya shi wannan ba malami ne dan Afghanistan ne mai ruwa mai tuya kosai ne <laughs> ba malami bane to wannan matsalar take damun mu kenan jama'a na gaskiya saboda Allah ana dai buƙatar wato a samar da wayewar kan ya ɗimbin yawa ba don kuma ba don jama'ar mu su rinka yin abin da yake daidai yanzu ba inda aka ce musu su je su hau wannan dutsen arafa dutsen arafa da mutane suke hawa jabal ilal wanda suke ce mishi jabalin rahma ba inda aka ce a je a hau shi amma ba ga sun je sun hau suna ta sallah kuma ƙarin abin takaicin sallah ma ka gaba alƙibla suke kallo ba kenan ba inda aka ce a je a hau wannan dutse inda kogon hira yake dutsen da kogon hira yake shine dutse mafi tudu a cikin garin makka ga alhaji ya dawo yana ta haki duk rauni a jikin shi ce wallahi da kyari hau dutsen ce wallahi malam sai da ne awa uku ina hawa sannan kuma wajen sakowa sai da na sake yin awa uku to wani garin sakowa sai gangare wani garin hawa sai fadi ba inda aka faɗi nan a cikin aikin hajji gaba ɗaya ko umara sai mutum ya ce ya ji ya shiga kogon har ya ɗauki hoto ya shiga kogon ya zauna an ce ka shiga ka zauna ba a faɗi wannan a karatu ba kuma littattafan nan da ake ta bayarwa na aikin hajji dalilin hajji wal mu'tamir wal za'ir duk sun bayyana waɗannan abubuwan manakir ne munanan abubuwa ne da bai halatta a yi su ba dole ne sai an ji tsoron Allah an karantar da mutane haka ba daidai ba ne Allah ya taimake mu to mu ci gaba da karatu to dai kun ji jama'a Jubair dan matsayin ya ce raƙumin shi ya bata ya tafi nema yana zuwa sai ga annabi a tsaye a Arafa tare da mutane sai ce na'am na'am ina ko kanjin aya ma ba su ji ba ko kanshin ka'aba ma ba su zo ba dan ai dama sun fito daga daidai inda arafa take shine inda yaman da ka hauro yaman da ka baro yaman dan daga yaman suke daga san'a suka hauro waɗannan manyan manyan duwatsu da ka hauro waɗannan manyan manyan duwatsu waɗannan duwatsu su ne yau suka zama boda tsakanin saudiya da yaman to da ka hauro waɗannan duwatsu ka shigo arafa kenan to kana shigowa arafa sai muzdalifa daga muzdalifa kuma sai wannan kwarin to a wannan kwarin aka hallaka su kenan ko hangen maka ba su ba hangen maka ba su ba don tsakanin inda aka hallaka su din da inda maka take jama'a ya kai inda ake cewa menene dinnan hanya kaduna nan ka inda suke kasa dankali ba nan ba kwana fara kwai tafiyar ta kai tsakanin zaria da kwana fara kwai ka gaya min yadda mutumin da ke kwana fara kwai zai hangi abin da ake cikin garin zaria tafiyar ta kai haka a aka hallaka su don haka ko shigowa ba su yi ba sai dai zuwa da suka in ba manta ba da muka zo sun shiga garin da kafa don yin gargadi cewa ga sunan tahowa to da giyar ta zo wannan wuri sai ta kakare to annan ne da suka kakare anan aka yi musu tarmihin bi hijaratin min sijji shi sa dalilin da yasa annabin ya zo wurin yake tsallake shi da wuri kenan to don haka ba a zama amma ka san abin takaici sai ga galibin tukarun mu sun mai da wurin wurin kwanan su da girke-girke da shimfiɗa kayan su na sayarwa ba a zama a wurin gaba ɗaya su ake da kazo ka wuce wurin don in aka zo wuce wurin annabi ya kance wa sahabbai in ma ku wuce kuna kuka ko kuma ku kewaye babi musamman al'imamin nawawi ya kulla a riyadu salihu da don tsallake irin waɗannan wurare mawadi ilhas wuraren da Allah ya hallaka wasu to shi ne Jubair ɗan matsu'in ya ce to wannan da yana daga cikin dangin mu Quraishawa mu ya kawo shi nan Ya zalika malam ya ce abin da ya sa Jubair ɗan matsu'in ya faɗa haka anna Quraishan kanu yakifuna bi Muzdalifa yawma Arafa Quraishawa a rana Arafa suna tsayawa ne a ainihin wato Muzdalifa kun gane ko ba sa shigowa Arafa din wala yakhrujuna kharij al-haram ba sa fita wajen harami ila Arafatin zuwa Arafa yatamayyazuna bidhalika an sa'irin nas wai suna yin haka ne don su bambance kansu daga sauran mutane mu muna nan mu ne masu tsarki mutanen Allah yan harami ku kuma jama'a ya ku bayi da kuka zo daga Indiya da Pakistan da Sokoto da Katsina da Zazzau da ina ne ku ku tari can amma mu ahlul lahi ne dan haka ba za mu fita daga inda yake harami ba Allah subhanahu wa ta'ala نبيه محمدا sallallahu alaihi wa alihi sallama. lissawabi qabla al-bi'fati nabawiyya sai Allah ya datar da annabi sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga abin da yake daidai ku ji tun kafin Allah ya aiko annabi a matsayin shi na annabi ko to bai bi wannan bid'a tasu ba ku duba fa wannan ma ba shirka bace bid'a ce daga cikin bid'o'in jahiliya da suka canza ne suka canza aikin hajji shine tsarin aikin hajjin shine a zo a tsaya a ina a arafa rana arafa sai suka canza wannan canzawar da suka yi Allah bai yarda annabi yayi haka ba kun ga Allah ya amsa addu'a da ta sauka a Qur'ani kenan da annabi Ibrahim yake faɗi wa arina manasikana wa tuba alaina wa arina manasikana wa tuba alaina Allah madaukakin sarki ya taimake mu sadisan kana rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'rufan bis-sidqi manzon Allah ya kasance sananne ne da gaskiya falam yashhad alaihi marratan wahida ko falam yashhad alaihi marratan wahida bil kadhib ba a taba annabi shaida ƙarya ba ko so daya ba ba mu musulmi muka faɗa haka ba su kafirai suka faɗa haka da bakin su yanzu kowa zai ji yu'akkidu hadha abin da ke karfafa wannan annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'ida as-safa kun gani a nan aka ce sa'idar safa ko amma asalin ruwayar ita ce jabal abi eh, qubais ne saboda shi dutsen kamar da na gaya muku dan take da safa ga inda safa da marwa take kunga ga inda safa din take to nan ga wannan jabal abu qubais ne dan haka a wata magana sai ka ga an ce ya hau wannan dutsen a wata magana sai ka ga an ce ya hau nan dan a hada duwatsun suke ko kun fahimta jama'a akan daidai nan yanzu aka yi wa aka yi villa presidential villa da ke makka nan ne zaka ji sun ce al-ghafr gidan sarki gidan mai martaba ina fata an gane to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hau dutsen fa hatafa yayi kira hatafa kira daga nan aka samu al-hatif al-hatif telephone phone tutale ma'ana kira daga nesa phone me kira ni ne tele din yare ne na latin ko greek tele din shine distance nesa ma'ana telephone kira daga nesa telecommunication sadarwa daga nesa to hatafa wa kad hatafu inda shada'idi in ji mawaƙi da yake mawaƙin tauhidi ina fata an gane ga shi nan sihirul hawatif sihirul hawatif sihiri ne da za a sai a yi maka da a kira an ce wane kana an sa sai ka haukace shi ne yanzu ke haɗawa da telefon ɗin eh suna haɗawa suna haɗawa a telefon ɗin sai ke eh, kira ka kana an sa wane ne sai eh kuma wane na'am cewa ne suka ce waye suka ji an kashe ba ga sai ka zama kai ma kana da hikima to ka wane ne sai ka ce waye ma'ana an yi tambaya sai ma ka yi tambaya wane ne a to kai da kake neman wanan kai waye firin ba zai ci ba lokacin ka yi dafa'i dafa <laughs> yi shi ne wallahi kuwa duk sun juya asirce asircen nasu fata hanyoyin fasahar zamani yanzu yadda ba ka tunani abin ya wuce Mana duk ba aljanu wani Allah ya kiyaye yake cewa sa'ida safa fa fa sai kira ice ya sahiba ko ya sabaha ma'ana barkan ku da asuba an kwana lafiya Tunda jahiliya ce babu assalamu alaikum a lokacin ko kun fahimta yasa imam al-bukhari ya kulla babi ko babuka a cikin al'adabul mufrad shin irin wannan gaisuwa barka da asuba an kwana lafiya ice daidai ne sahabbai suna annabi ma yana yi amma da musulunci ne zo sai zo da a fara gabatar da assalamu alaikum amma irin wannan gaisuwa kwan lafiya barka da asuba an tashi lafiya ba shi nan suna yanka karanta al'adabul mufrad ya sabaha jama'a barkanku da asuba faqalu sai suka ce man hadha wane ne wannan kuma fajtama'u ilayhi sai suka taru gare shi fa qala sai ce ara'aytum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya ya ku jama'a me kuke gani in nace muku ga wata tawagar dawakai nan ta mayaka za ta fito daga saman dutsen nan ta afko muku za ku gaskata ni kalu sai suka ce ma jarrabna alayka kadiban ai ba mu taba jaraba ƙarya akan ka mu taba tuhuma ka mu taba kama ka daga wannan maganar ta fi a ce eh za mu gaskata ka dan ta iya yiwa tsohon makaryaci da zai faɗi wata magana wata ran kuma a gaskata shi amma in na ce muku kaza za ku gaskata ni amsa ita ce eh ko a'a eh za su gaskata amma ta iya yiwa duk da za su gaskata a yanzu amma su ne maka kallon kuma su makaryaci ne amma saboda kaiwa matuƙa sai suka ce ma jarrabna alaika kadhiba ba mu taba kama ka da ƙarya ba ba mu taba jarabta ka da ƙarya ba qala sai ce fa inni nazirun lakum to ni ne muku gargadi ne baina azabin shadid azaba ce gaba gare mu wadda muke fuskanta mai tsanani in ba a bi wannan gargadin ba wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari lamba hadisi ta 4471 a cikin kitabu tafsir babu surati tabbat yada abi lahab kitabu tafsir anan imam al-bukhari ya kawo hadisi sai malam yace fahum ha huna yaquluna fi mashhadin am kuji annan a wurin taro ne na gari gaba ɗaya kaga a nan ne ake samun duwan ɗan adawa da hassada da wani da ka taɓa keɓewa da shi kai rashin gaskiya don duk gari ne suka taru amma a irin wannan taro suka ce ma na alaika kaziban kuma babu wanda ya ɗaga hannu ya ce a'a wallahi ni na taɓa kama shi da ƙarya ko ku manyan gari kun faɗa haka abin da malam yake so nuna maka kenan a nan ba wai taro ne a ɗaki ba fa mashhadun am wuri ne da kowa ya hallara bal anta ma'arufin bis sidq min sigarik in kana karami an san ka da gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a asalin babin da muke karanta yana magana akan tsarewar da Allah ya wa annabi ne annabi bai gurbace ba tun a jahiliya to sai malam yace na'khudhu mimma sabaqa ga darussan da za mu ɗauka daga cikin karatun da ya gabata awwalan na farko annan sallallahu alaihi wa alihi wasallama كان متمتعا بخصائص البشر bashari kulliha الله Allah sallallahu alaihi وسلم ya kasance yakan more yakan ji daɗi da duk abubuwan da ɗan adam yake ɓantu da su na jin daɗi kar ka ɗauka cewa shi ba mutum bane an ba shi nama ba zai ci ba an ba shi zuma ba zai sha ba duk ƙarya ce wasu da ke da'awar walittaka a ce shi baya cin abinci mutane sun kasa gane in aka ce baya cin abinci ya kamata ku bi tsoron shi ba ya kamata ku gane haka fa ana wasa da hankalin mutane kai mutum ne eh baka cin abinci ya kai ka girma daga hannun uwarka ka sha nono eh to tunda ka sha nono ƙarya kake yanzu da baka cin abinci da tunda aka haife ka baka sha nono ba har yau kuma kana na raye kun fahimci wannan jama'a kun ji jihar Filato tana cike da Fulani a dazukan nan nata wani bahaushe ya rena Fulani yana zuwa yana wasa da hankalinsu sai ya tafi shi wali ne baya cin abinci yana musu rubutu yana musu addu'a yana musu kaza yana musu kaza ashe garin kwaki yake tafiya da kwanan shi da sukari da kuli a bugu sai ya aje can a daji a bayan gari a bayan bishiya ina kawo mishi abinci sai a zo a ɗauka bai ci ba a kawo na rana a kawo nono a kawo duka duk sai a ɗauka su da ma ki fulani shi wannan babban wali ne baya cin abinci Lannan 'ya'yansu sun tafi daji kiwo sai suka ga buhu da kwaki da sigari da gyada sai suka ɗauko babba gashi mun gani to kaga shi ba fulatan yana da tashi shigantaka ya iya keta shi ma gani sai kwakwalwar shi sai ta haɗa abin to wato wannan bahaushen in ya ce ya tafi bayan gari din nan kalwa ashe zuwa yake ci kwaki ya dawo da ya karɓi buhun sai ya karɓa sai ya ɓoye sai ya shiru ba a yi ba <laughs> ya ce ya zai ci kwakin shi ya tafi halwa bai ga kwaki ba ya dawo kwana ɗaya kwana biyu ba ya ce zai kwana saba'in yana halwa sai ya ce a wani uzuri ya tafi zai tafi gida <laughs> uzuri mana tun da an sace to din shi shi ne kawai sai platin ne ce wato kai kare na hankalin mu ko sai ya fito da buhun kwaki ka kano da mu wawaye to amma tun farko kuwa kuka da aka mai da kuwa waya. ya za ce muku cin abinci amma abin tambaya yanzu shekarar shi hamsin ya sha nono da uwar shi ta haife shi ya sha to ƙarya ne kuma da watan azumi yana yin azumi naka ce sai a ce to sanda ba watan azumi bane yake yi wannan ma hujja ce kaliya in azumi yayi shehi yana azumi yana yi to me bambancin wannan rayuwar da shehi yake ya kira ta azumi da kafin azumin ashe kafin azumin yana cin abinci yanzu ko da yake azumin fa baya cin abinci to ne wannan sai kun yi zurfin nazari <laughs> kun fahimta ana ganin har yanzu ba su gano kan garin tun da azumi ya za ce shehi yana azumi to yana azumi baya cin abinci tun da yana azumi to kafin a fara azumi ne yake yi kenan yana cin abinci don haka shi karya ne can da aka ce ba a cin abinci sai mutum ya je tun asuba ya samu kuka kukan ƙanƙara ya ta sa hannun shi hannu ya yi sanyi saboda ne karfe bakwai na safe ɗalibai in sun zo karatu ana gaisa da shehi za a ɗibi tabarriki sai a ji sanyi hannun shi sanyi to menene dan an ji hannun ya yi sanyi in dai sanyi kake so ɗaya hannunka ka dankara shi cikin deep freezer minti biyar kai ma zai zama firiji amma ka taɓa hannun shegu ka ji sanyi to sai ne so ya kamata mutanenmu kansu ya waye a daina wasa da hankalin mutane ku gaya wa mutane addinin da Allah ya aiko wannan ina sharhi ne akan annabi da yafi kowa daraja duniya da lahira kana mutamatti'an bi khasa'isil bashar kulliya duk wani abu da dan adam ke ya ji daɗi annabi yana yi annabi yana jima'i yana auren kyakkyawar mace wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastankiha khalifatan laka min dunil mu'minina eh da shi a wani wuri kuma ya siffanta macen da kyau walau a ajabaka husnuhunna la hillu laka nisa bi halatta bayan waɗannan mata ka sake auren wata mace ba ko da kansu ya burge ka ashe annabi yana son kyakkyawa mace da nassin ƙur'ani da nassin hadisi yarinya ce ta shigo mai suna safiya ta zo neman taimako wurin aisha aisha ba ta da halin da ba ta taimake ta sai aisha nan da nan sai ta gano in annabi ya ga wannan to mun yi amarya an gama a gidan nan da haka in sauri fice fice ba taimako fita fita ta wartake ta sai tsautsayi ya kama Aisha ma'ana a kofar gida sai suka haɗu da annabi da yarinya. lafiya ta ce a na zo neman taimako ne suka ce ce to mu je in shiga kawai zan baki taimako kuma zan aure ki to dama tsautsayin da Aisha take tsoro ya faru to yana auren mace ya tara mata sallallahu alaihi wa sallam inna ma bai karkata ga duniya ba bai karkata da abin da ke karkatar da dan adam ba yana cin abinci yana shan ruwa yana shiga kasuwa yana sanya tufafi ya yi ado sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk waɗannan menene tamattu'i ne bi khasa'isul bashar amma in sai mutum ya ne mana ƙaryar shi jikan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam amma yana da wasu ɗabi'u waɗanda ƙur'ani da kanshi ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama akan su ɗabi'u ne na annabi ba aibi bane تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا saboda haka jama'a ya kamata mu gane daga cikin hikimar Allah ta aiko da annabi sallallahu alaihi sallama a matsayin shi da ya fi kowa Dan ya zama mai dan ya zama kudwatan lil bashariya don ya zama a role model to the entire creation of mankind don ya zama abin koyi shi ga dukkanin halittu amma bai yiwuwa jama'a kawai mutum ya zo ya ta mana ƙarya yana son ya gina mana kan shi. ba za mu rinka gwada abin da yake faɗa mana da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ba fa huwa shabun annabi saurayi ne a lokacin da ake magana kafin zuwan da'awa kenan shi shab ne domin shab shine wanda yake daga shekarun farkon balaga kafin shekaru arba'in to annabi saurayi ne ka sa irin shabab kamar sauran samari yukhalitul qaum yana cuɗani da dangin shi wa ya ta'amalu ma'ahum yana mu'amala da su ya saya ya sayar musu ya musu aiki a yi hidindimu duk yana yi sha matsayinka na ustazin ka tashi ƙauyen ku duk yan bid'a ne ƙauyen ku dukkan su ba sunna suke ba in haka ce ba za ka yi mu'amala da su mu'amala adiya mu'amala albashariya ba za ka yi da su domin wannan mu'amalar bashariya da za ka yi da su ita za ta sa su gane irin ɗabi'unka da halayenka yadda wata ran za su iya ba da shaidar kai mutumin kirki kaddara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taso yana saurayi shi mutumin kirki ne sai gane waɗannan fa daga zina sai shan giya sai caca sai kwado suke yi don haka sai tafi can bayan duwatsun maka ya kafa tantance shi zaman shi ya sa wurin darul hijira yau idan aka ce shaida ta zo za su ba da shaidar mutumin turki ne domin suka sani da shi ta haka bari ku ji jama'a fa inna khairal hadi hadi muhammadi ko da hadisin manzon Allah ka fassara ka fahimci wani abu sai ga fassarar da kai da abin da ka fahimta da annabi ya zo aiki irin wannan ya saba to taka ta zama barna ta annabi ce alheri sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka yana mu'amala da su a ƙarƙashin haka kowane saurayi na ahalin sunna da ya samu kansha a anguwa kaza ko a gari kaza ko a ƙauye kaza zai yi dukkan mu'amala da ake yi in gayyata ɗaurin aure a je da shi in za a je jana'iza a tafi da shi in an zo wurin kaza duk abin da za a yi a kasuwa yana da shago suna da shago yana da gona suna da gona za a tafi siyan taki zai tafi duk abin da ake daga haka ne halayen shi za su zama sanannu gare su za ka zo ka ji yadda alaƙar maganar take ya ce wa ya sha'uru ma ya sha'uru bihi ashab kuma annabi yana jin irin duk abin da samari suke ji yana sha'awar kaza yana yanzu ka samu saurayi yana sha'awar ya samu mashin irin jincin din nan ko roba roba ko yana son ya samu sabuwar mota ko yana son yana da gida mai kaza annabi tun da mutum ne yadda kowane saurayi yake da tunani irin haka shi ma yana da tunani irin haka Zama kuna fahimta haka wa tahdifuhu nafsuhu bima tahdifu bihi nufusu shabab duk irin tunanin da zukatan samari suke yi shi ma yana yi fil umuril adiya ga al'amura na al'ada in saurayi yana son ya samu kaza ya samu kaza ya yi sa ya yi kaza ya hau kaza ya birge kaza to jama'a kun ji gaba ta farko da wannan darasin yake nuna mana to wani darasi za mu ɗauka a nan shine ashe ba wata khasiyya ba ce samuwar kai ka taso kana da ɗabi'un saɓanin ɗabi'un samari kullum kai sai a ganka mun muntawiyan ka koma gefe guda wa ma'azulan anin nas ka magana da kowa ba ka da aboki ba a san komi game da kai ba kai kana gefe guda dole ne jama'a su ba da muguwar shaida a zuciyarka kuma ku duba jama'a ko cikin yara ba ga a cikin gida muka samu wani kullum aikin shi kenan ya koma gefe guda me yake faruwa an haka tashi sai ga uwa ta rankwashe shi ta ce ne mai mugun abu kai kenan ba wanda ya san abin da kake ciki kullum an zauna kai ka koma gefe guda sai ka shiga cikin jama'a kai mu'amala da su ta hanyar mu'amalar ne ake sanin halinka amma jama'a yau saboda bid'a ta mamaye kwakwalen mu akwai yau ƙungiyoyi kamar 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu da ke yaba wa malamansu suna suka malaman ahalus sunna don saboda su ai ba a taɓa ganin malamansu a kasuwa ba su ai ba a taɓa ganin malamansu sun shiga banki ba ba a taɓa ganin malamansu a gidan mai suna layin mai ba ai ba a taɓa ganin malamansu a kasuwa sun je cefane ba to ba kuma kafirai ne suke aibanta annabi da wannan siffar kina cewa mali hadar rasul Kulu, ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ma'ahu ilaihi a malakun فيكون معه نذيرا me yasa yake yawo a kasuwa me yasa yake cin abinci mahallin shahid shine me yasa yake yawo a kasuwa to jama'a annabi na shiga kasuwa ne kawai ta kewaya ta haka yana zuwa ya tsayayya ko ya siya to ashe aibi ne yanzu yanzu yau in an ga malami a kasuwa aibi ne har ya zama abin mamaki kun san ba gane haka yau da zarar malami ya shiga kasuwa sai da duk jama'a sun zo an kewaye an gama ta malami me yasa saboda malaman sun zama yan bidi'a ba sa shiga Ina haka ba yau a ce misali kowane gari malaman garin suna da shaguna a kasuwanni suna zuwa suna siyayya me yasa yau wani zai shigo a kewaye shi babu amma da yake ba sa shiga yau duk malamin da ya shiga sai da an zo an kewaye shi an ga mata malam an ga duk kasuwa ta hargitse nisa imam bukhari yana da shago a kasuwar garin su abu hanifa yana da shago hasali imam bukhari shine shugaban yan kasuwar garin su babu abin da ya hana babu abin da ya hana kana malami ka je kai kasuwanci kuma wannan shine zai bayar da kyakkyawar tarbiyya ga jama'a wannan shi zai ba da ingantaccen jagoranci da fatoyi malam na da rumfa a kasuwa zai rinka yin kasuwanci wanne iri almisali wanda za a rinka gani ana kwaikwayo ana koyo da gare shi in rikici ya turke ga malam can za a zo a same shi a shagon shi amma sai zama yau ba mu da wannan irin gatan malaman sun fassara cewa ai in kana shiga jama'a ai girman ka zai zubi An za su nema ka to yanzu don girman Allah menene zai sa wata ran a ɗauko malami a ce jama'a za a tsaye muku da malam wane shine ciyaman wani hali za ku faɗi nashi ku sani ba kada ku san shi ba ya kawai za a ɗauko mana mutum from nowhere a kawo mana mu san shi ba kuma dan ne jama'a ba za su faɗa haka ba amma yau a ce yana da shago yana mu'amala da su ko kun fahimta jama'a wai abin da suke cewa in ka shiga kana mu'amala da jama'a za ka yi cuɗani da mata za ka to ai waɗannan jama'ar da suke shiga bankuna suna shiga kasuwa suke babu ɗalibanka a ciki to ma'ana su ka basu su hallaka kai kuma ka koma gefe guda kai ba za ka hallaka ba kuma waɗannan ɗaliban za su je banki sun samu kuɗi ciki za su tara maka sadakar da baka ci a kasuwancin da za su je su cuɗani da mata a haka za su tara kuɗin da za a gina masallaci to amma kai mai tsafta ne kai baka cin haram kai baka son ganin haram zama kuna fahimta ta don haka ahalu sunna a daina aibanta ku da cewa ana ganin malaman ku suna yawo a titi ko a kasuwa ko a shago ko kaza ko an ga malam wane ya ɗora kaya yana talla ko an ga malam wane ya tafi yana noma ba kaskanci ba ne sunnatul anbiya sunna ce ta annabawa sunna ce ta annabawa kuma da haka ake tarbiyar mutane ina fata an gane yanzu kai annabawan nan duk da kake jin ake gaya musu duk buƙaƙen maganganu a kowaɗanne irin maganganu an faɗa musu kana jin da koma suka yi ɗaki suka yi zaman su za a sami irin waɗannan maganganu amma shiga cikin jama'a suke zauna su hira da jama'a jama'a su gaggaya musu su farfada su farfada da haka suke shirye da su amma sai munanan afkar suka shiga cikin matasa da sunan tsafta da tsarki wai mutum bari ma ya tashi daga anguwar ya koma can bayan gari ya kafa tante shi jama'a kun gane wannan da kyau don haka dole ne a san mecece sunna ثانيا النبي أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه jami'i جميع مظاهر الانحراف Allah mai tsarki da ɗaukaka ya tsare annabin shi daga dukkanin wasu munanan ɗabi'u na karkacewa. Fahuwa kabla an ta'atiyahu isma tun kafin tsari ya zo mishi daga Allah min qibalil wahayi min qablil wahayi ko kafin ainihin wahayi aiban ladayhi asimun akhar tun kafin wahayi ya sauka Allah ya tsare shi sannan yana da wani hali na tsaro min Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainahu wa bain qad ma tatatalla'u ilayhi nafsuhu to ladayhi asimun akhar min Allah yana da wani mai tsaron daga Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainahu wa baina ma qad tatafallu ilayhi nafsuhu wanda wannan mai tsaro daga Allah yana tsari shi daga duk wani abu da zai iya shiga tsakanin shi da ainihin zuciyar shi ma'anar wannan magana tun kafin qur'ani ya sauka Allah bai ba annabi yayi ta dangilin a cikin munanan ɗabi'u ba amma ga yana tsakanin masu yin su abin da ni nake cewa idan annabi yana da mai tsaro kafin wahayi ya sauka don haka bai samu kanshi a cikin waɗannan ɓarnace-ɓarnace nasu ba duk da cewa gashi a cikinsu suna tsakiyar wannan abu kuma waɗannan abubuwa ne officially ake yin su approved akwai hotels gidajen giya gidajen burkutu ka'aba kwa kewaye da ita daba ce ta 'yan caca da ƙwado da karta ba irin abin da ba a yi amma annabi zai zo ya harka shi duk da zai bai taba kwaikwayon wannan ba ya aka kai a yanzu ga wahayi ya sauka kana malami shiryayye da shiryar qur'ani amma kana tsoron in ka zauna a muciya ko kaji ko daurawa in kana ganin karuwa wata ran zaka nemi karuwa in kana ganin giya kana layin club street zaka sha giya wata ran ma'ana kenan yanzu wannan ismar ta wahayi kai ba za ta tsare ka ba ya nuna baka tarbiyyantu da tarbiyyar alkur'ani ba idan yanzu kai kana tsoron zama a cikin su zai ɓata ka to waye zai zauna ya shiryar da su batacce irin su kattagin yan caca haka fiddan wata rana zai daga buzun kartan ne ce jama'a yau mun tuba a zauna a yi karatun alkur'ani a wurin dole ta yan samu wani malami ne ake sa rai wannan aikin wannan malamin shine kai Shi ne wane da wane da za su zauna a cikin jama'ar ba wai kun koma gefe guda kun kafa gari gari ne na musulunci zalla kuna ta tamattu'i da ainihin al-akhlaq sannan in kun shigo nan tsakaninku da jama'a sai dai kuna kallon su kuna hararar su kawai hada laysa min akhlaqid da'iya ke sa wannan addini jama'a idan baka fassara shi daidai da yadda rayuwar annabi take ba za ka fassara qur'ani gaba ɗaya kana gama sai a ce kayi bid'a dan haka sai mala yake cewa aw qad yamilu ilayhi bi sababi dhuruti mujtama'ihi Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga duk wasu al'amura waɗanda ta iya yi wa annabi ya karkata zuwa ga waɗannan abubuwa saboda me durut na mujtama' wato barnar ta yi yawa yawan da ta kai ta mamaye amma sai Allah ya tsara annabi wannan fa ba qur'ani a lokacin dan haka fa ya asimu minhu sai annabi ya tsaru daga wannan ainihin saban Allah wa yuhalu bainahu wa baina wa bainahu sai kaga an sha makance tsakanin shi da wannan saban Allah qabla luqu'i fihi kafin ya afka a cikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina son ku gane wannan fa halin annabi ya samu kanshi a ciki ne a lokacin babu wahayi babu wahayi to yanzu da muna maganar akwai wahayin ne kuma kai fa ka tashi a cikin tarbiyya ne ta sunna amma wai kana ganin ka cikin yan bid'a zai sa kai bid'a zamanka cikin waɗannan da suke yin tsubbu zai sa ka yi? ya nuna baka tarbiyyantu ba kuma tun da haka ne to wane ne zai shiryar da su da haka zama zama ake cikin jama'a ana ta karantarwa yanzu zaman da malaman ahli sunna suka yi a cikin jama'a tun daga zaman nan da su malau bakar gumi suka fara wannan gwagwarmaya har zuwa yau ta canza yanayin da najeriya take ciki yanzu bana wani dattijo yake cewa yana mamaki ya ga alhazai da yawa ga su suna shan taba jajaye yake mu fa yanzu shan taba a najeriya ya kusa zama abin kunya ma ku duba ku gani yanzu ka zo cikin jama'a kana shan taba a Najeriya nan tamu akwai wuraren da da ka zo sai kai kanka ka tsargi kanka taba ba za ta sha'u ba amma a maka ko ina za ga laraba nan jajaye suna shan taba sai ke cewa ka gani ma'anar wannan abin da yake so nuna jama'a mu ta samu tarbiyya amma fa kar a manta wannan ita ce kasar da shekaru arba'in da ta wuce Zama na san mahaucin da a ƙofar gidan shi yake kasa nama da gadon naman shi amma hagu da shi karuwa ce take zuwa tana zama kuma wurin naman nashi na kallon cikin zauren gidan shi da matar shi da 'ya'yan shi nan kuma ga karuwa kaga karewa barna kenan amma a yau jikan wannan mahaucin hafizi ne na alkur'ani karantar da sunna ike yi samun gyara amma mutane suna da gaggawa suna da ci da zuci mai tunanin da suke waɗannan ayoyi da suka gansa haɗe a wuri ɗaya a ƙur'ani rana ɗaya suka sauka don haka rana ɗaya annabi ya aiki da su ya gama ba san cewa shekara ashirin da uku suka sauka ana bi ana ta tarbiyyar jama'a ana ta gyaran jama'a ba ana ta tarbiyyar jama'a ana ta gyaran jama'a har aka samu kai yan daba suka ba suka zama salihan bayan Allah aka samu tsaffin 'yan giya suka da suka zama salihai aka samu mutanen da ake ganin su gawurtattun ɓarayi ne suka wayi suka zama mutanen kirki suna yawo a bayan ƙasa ka ce mala'iku ne duk sakamakon ne sakamakon zama da annabi ya a cikinsu ya tarbiyyarsu a wannan halin fa aka tursasa shi da ya hijira ya yi hijira kan yana son barin garin a'a ya fita garin yana yana waigowa yana begen garin ba inda yake so kamar nan kai kuma yanzu mutanen garin kana cikin karantar da su suna jin daɗi sai ka ce barna ta yawa a garin na ka bari ka fita to kai gyararre da ka ɓarna. barna ka gudu sauran da ka bari waye zai gyara su a wai kai dai ka tsira da imaninka duk wani hadisi da baka fassara ka yi tunanin fassarar shi ba daidai ba ce don ta saba ma fassarar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa hadisi. saboda haka jama'a kun ga wannan darasin wallahi tallahi tarbiyya ce yake mana mu du'at amma ba za gane haka ba sai an zo an karasa wannan karatun inda baka jure ce da'iya wannan dalili ne akan ya zama yana da iffa a cikin jama'a da yake ciki yana da kamewa yadda ba a samu wani haƙid wani maki mai hasada ko wani naƙid mai raddi da zai zo ne maka raddi ba ko kun fahimta jama'a misali a yanzu kana ɗalibi kana ganin a ah, kai baka ma taɓa sare da za ka zama malami ba don haka karatu dai na addini kana yi amma duk wata batsala kuma da kai ake yin ta kana nan kai ai gari ka zama malami kana faɗin ka ba su yi ce maka ƙaryar banza ƙaryar wofi ba tare muke yi a wuri ka ba da kai ba ka ba da muke ba da kai muke yi ba to ya zama kana da kyakkyawar sarira sirrin ka yana da tsarki